بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس الناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قره فقد مس القوم فرح مثله وتلك الأمثال وتلك الأيام نجاملها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشيرن دتيا watan goma watan شوال hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida. Allah baraka wa ta'ala mafi roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Suna cikin Ali Imrana, aya kuwa ta ɗari da talatin da bakwai, nafsi, tadakalat min oblikum sunanin. Rayuwa daban-daban sunnonin Allah, mana yadda yake gudanar da ayyukansa daban-daban ta wuce fasiru fil ardi duniya wata bayan haka za su da burge an yi kaza a gari kaza an kaza kaza shekara kaza kaza ya auku ya rika ya tuntsure wance mata rika ta tuntsure kan go in an tafi tafiyar mu asuwa mutum yana yin karatu ba ba ya zama buɗe da kawai aiki sai karanta a fasaransa ya karanta a fasara masa shi ne buɗin sa kawai idan ka tsaya kana masa bayani ba sai ke ba ka ci gaba a ci gaba in haƙuri iya nan na da ba da man ya ci gaba ya ka ni kam na tsaya nan ni dai shi kaɗai ne za a yi masa karanta ya ce ba ya yi ba kwana a nan yadda nema yaren ba za ka gane ba mai gani kama zai kama shi da ba zai da gane ba saboda rashin tabi'in ya kai ta rashin tarbiya ko sagala ko mafala tara da haya ba abin da ke cikin ayan ke hari ba a fasara ma kuma ma kai ne ne fasara kawai a cikin tsakanin ka ka karanta ayan ka fitar da malan da ke cikin ayan amma ba karanta da ko yin aiki da abin ba Shi an tashi za a aiki da aya nan ya za a yi wannan magana da ake nufi aka ce ka ba ka ba ka ba mai ake nufi da shi siro filosofi aiko ya kamata in kuka yi wannan sai bayan yadda in ta suka kwashe kuma ku san abin da zai same ku kenan in alheri suka kwasa ku dage ku kwasa a wuri in wuya suka kwasa ku za da yi shi ne amfanin shi rufin arzi ka yi tafiya ka tsaya ka yi nazarin ka ga me na gaba me suka kwasa in alheri ne kiri in wuya ce taushe taurin kai suka yi a'a sa'a suka yi suka cimma abin da suke da kai ma ita? حتى aka je لا منجا من الله إلا إليه وقد خلص ظن من قبلكم أبو هو صدق ما تقارن سبحان الله أبو هو جميعا قليلا دو أبو هو أبو هو صدق ما تقارن Allah zai ba ku alan ganewa fasiru fil ardi ما تنظر في يتمان كيف كان عاقبة المكذبين منين عاقبة ما سخريتا عاقبة ما سخريتا ويا على غير تكفنتي وشرلي شنو سنتيرا شنو أبيات عليه ودقنا كيف يوصلك أيوة babun da bahaushe ke cewa tsayuwar musulmin bahaushe ke ci kawai kan da kalli da wani haza bayanun linnas wannan bayani ne zuwa ga mutane su yi tunani wa hudan kuma wata shari'a ce ta musamman da Allah ya shiryatar da su da ita a sayar fil ardi ba duba ajiban kaza ajiban gaba. me akiban jam'iyya kaza me akiban jam'iyya kaza ko a banza kana iya koyon karatu wa mawqidan ya zama me wa'azi wa'azi kada ka fara hadarin da na gaba suka fara bil mutaqin nan Allah na magana da muminai na nuna musu kai ana annabi dan gatan Allah muminai ma yan gatan Allah inda yake tsora su ga abin da zai zama alheri a gare su yana kautar da su daga abin da zai zama hatsari a gare su hai ya mu yayi Allah Allah ce wala kahin yana ta'ziya sai Allah ya yi ku yana wa mummunai ta'aziyya a faɗan uhudu ana ita ce ta'aziyya daga hanyar zuwa kafa gani ne ta'aziyya a ce ce kan nan ashe haka nan wance ya mutu mutu to Allah ya ce to Allah ya gafarta maka mai salati kaza da Allah ya ba ta kaza mai Allah ya kara alheri ta Allah ya rage muna nan ayyukan ta ƴaƴan ta Allah ya musu albarka sannan a tashi a mike su to kaza ƴaƴan ƴaƴan su ba su da aiki ne sai masa ka samu musu aiki ne shine ta'ziya ai bi isa fi ta'ziya idan ka da ta kaza da ka tawala ta yi baya gaba wani ya mutu sai ne ku ɗora ta'aziyyar da za ku yi na mutu ina mutuwa sai ya ce muku to wala ta yi yan da dabibu hmm? shi ne ta'aziyyar da za ka yi ba maganar sako-sako ba maganar ragewa ba maganar fasawa ba mai fafawa ka fafa sun kafin wani in ka gaji sauka sai kuma da ka zo yanzu hawo ta ka za a yi amma ba kuka ba idan ka mutu da kamar kowa ba kai ne maka A ka kare sai to alaji ta wanda ka zai zai maka kuka sai ba ka da yara ba ka da mabiya sai masu maka kuka hmm. an rama suna ce Allah wajen mai kuka har ne wajen fatan mai kuka wane ya mutu zai mutu ce to ga kaya sai wa wane zai ku samu wane ku ce na mutu in ya fashe da kuka ku wuce da haka yi wasiyar da za a tsaya a ƙarfi mai biyu shi in ake yawa ne ya waje ta ya fashe ya waje ta wa kajar samun karamin ɗansu da ya dama yi da ya samu ita gaba ki dama mai shi kansa jaka da tafi ba shi kuma gidan can kafa ma yanzu suna cikin shaye-shaye da sun gama aka gama shaye-shaye aka roƙe shi aka ce ka saurari wancan bakon ya ce to ya aka yi ne ya ce ba ya mutu suwa ne an hadu a daji sun kashe shi mai kyautar hita nan lokaci gaba da jare-jaren jayen gobe za mu yi aiki gobe ba ta yi ya rance da abin da zai halaka shi sai ya tsarar da kabila kaza da kaza Ya tun da hannu ne aiki da ce za ka tsarar da kabila gaba tun da an ne ba ya yi ba abin ya yi ba da mace ta zaka da kowa dai ne kuka wala ta aikin da ake la ta hinu a tsora a gida ba ba saboda ni wanda duk aiki saboda ni mushirki ne yi shiga sallan domin da wani sai ka yi shirki ka shiga wata wani karta wala ta hazana ko da kai bakin ciki akan abin da akan abin da same ku ban hazan wa antum al-aqlawna qul sama har yanzu maganan da ake ku a sama a sama in har kuna da imani ba ku da ku sau da karon ba ana magana wanda mutu ya mutu ba ana magana an yi asarar da ba magana an yi ne sai wannan ba mai imani na nan imani na nan kuma ne aka ba a gangara in a gaba ake a hau sama in a gefen tudu ake إن يمسككم قرح a مس su? ma إذا كرتا تعطاني وعايز ما متعنا كرتا karta مشي كوش كرتا karta كرتاني kuna wa kuna bayani ke wasa da takobi da mutum yanzu na iya tsare ka nan ji mai ya ce ka nan ji mai ya ce ka kai har ne ido sai mun karfe shi in an ba ta hukumar bukata don ku ci da gyara ku? inda aka ba sa muku ko da kana idan wani karta ta same ku su ma mutanen kartan ta same ku ta same su kiran kan da ka sace ku da ta yanzu karta kaga nan kenan ta zai akwai nauyin karfafa gwiwa an ji ma ciwo amma ka manta kai ma ka ji wa wani ciwo hmm? kaga da kaga jin damuwa kaga da kana kumburi eh? an sare min ya an sare min ya ya zana ka fara sai ya kai ka fara ko ka fara ma ya ba ai da sauki har za ka fata ramawa وتلك الأيام wancan kwanukan mu dawilu ha bainan nan kwanukan na farawar kaban zan ruwa ne in ka janyo idara da ruwa babu ka je da ka dawo da ruwa ka koma babu ka dawo da ruwa ka koma babu haka ce ta tsayi kowa ce da igiya yanzu in kun ja su in suka sake tsara su suka sake canje-canje na tsakiya ya koma farko na ina ya koma wuri kaza sai kusan kula ƙarfin ka sai kusan ci kanku an buwan wancan haka lamarin yake haka rayuwar duniya take duk ma abin da kuke tunani a wannan rayuwar da ku daina kada ku yi zaton za a daina cutar kada ku yi zaton za a daina maku shan kada za ku yi zaton zaman ka kai zo ka canza an cuce ni an min gaba to ba za a cuce gaba kawai ba ka halitta duniya cuta ce a kan cutar menene illa wanda suke sama wanda ya ke mummi shi ke nan kawai in tubu gome nan tubu al'adun amma in kuka yi abin na al'ada kuka yi abin na mugunta kuka yi abin don menene a wannan kuka ke kanku amma haddan Allah ku ce ba a cikin da yake ba bai ba kan ce da don ba don ba sai ci gaba amma ba za a ce ci gaba saboda ana son ka shiga aljanna ko ba eh dai da saboda ana son ka shiga aljanna dai ko ka tuba ba za a daka ta maka ba in yamsakkum karhun ka tamassal qawma karhu mislum فتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله كما الله يا شريا حكم وانا صار لك الله يا حتى يا شريا فكان جسكيا دكريا فأتسجى ما حكم domin Allah ya sani sani na bayyane allabi na amanu ina masu imanin gaske da muna zaune na haka duka musulmai Kama aiki ya taso idan idan aiki ya taso sai a zafi a bambance ɗan duma da ɗan kabewa hmm? kabewa a zube ta can inda za a zube ta duwan kuma amfani da shi inda za a amfani da shi saboda haka a amanu da ya tafiza min kan shi fada Allah ya zarzafi ya shahidai daga cikin هذا على ولا عنه والله لا يحب الظالمين الله بيت ما سوى ذلك شيء أو إذا كان كريم يا أي كذا بند ذلك شيء يعني كذا عليكم كيف أتقول لي كيف ما تدعى عليكم كم مسلم ذا كانوا قراما جي جي ذا كانوا أبكم هكذا بعده أما الدين يكون أكثر أبايا فيه ko a fi kura mu. Ibi a ka taɓa diri na faya. Bi masu sallahu da aman, Allah ya haka ne dunya wanke masu imani. Ya wanke su da abin da ake wanke gomi ne da shi su koma fiyas. Ana zuwa lahira aljanna za su shiga. an gama wanka daga duniya sai kaya kawai wa yamma haƙal kafiri ya nike kafirai wannan so ne ayoyi guda biyar don haka sai wasu kalmomi a ciki masu ɗan da wahala a kan fassara mun zai fassara su amma dai da sunan zuwa kadar halar shi khalad ma'ana maza sunanun ma'ana abubuwa jamku sunnati wa hiya siratu shine rayuwa wa tariqatu hanya allati yakunu alaiha al-fardu al-jama'a wanda mutum sai ya rayu a kai ko kuma jama'a suka rayu a kai wa sunanullahi ta'ala في خلقه قانونه الماضي جو خوفين ذا قارن قوان لإجراتا في خلقه أمو مثل ما أقوين هارو السنة الطريق المستقيم سنة سنة يقال فلان على السنة أي على طريق الاستواء ينا كان هنيا مدري جيجيا لا يميل إلى شيء من الأهواء bai karkata zuwa ga wani abu na son rai da kullum mana an manya amalu da sunnati rasulillahi ai duk mai aiki da sunan annabi fa huwa ala tariqil mustaqim alladhi la yamilu bi sahibihi ila al-ahwa'i wal mubtadi'ati wanda bai karkatewa da mai shi zuwa ga son rai da bidi'o'i shi sai san ciki ko aqibatul mukazzibin aqibatu amrihim aqiban lamarin su wa hiya ma halla bihi min al-thimari da tsallake fasiru fil ardi ba kalma da yawa ce ba فسيروا في الأرض وبعد أبوية أي الأمر للإرشاد أنا أمر بهم سيروا سيروا في الأرض وأنا أظن سيروا أمرني وأنا وأنا إلى أمرني أمرني كلا كلا وأنا أمرني نشرية رواني أعوذ بك الهيري للوقوف على ديار الهالكين متين جي غديتا جين غا هالك كو وند سوكا فاوا الله دا يد الله يما يد على غابرين لتعتبروا عاقبة المتددين عاقبة أمرهم يا كنسة ما ستولين كي قسم المتددين مغسر كرياني karya ne annabawan ma karya ne eh karya ne karya ne to sai ka bi ka da me ajiban masu cewa karya ne wajira ma halla bihim shine abun da ya same su minar jimani na gurgujewa gidajensu garuruwansu wal khasari da asara sun saro kaya ba su sayar ba an noma amfanin gona ba su ci ba an kiwata dabbobi ba ta kai an sayar ba ko an ci haka suka koma komai ya zama asara suka tashi babu a duniya a lahira ba a tsare tun da lahirar sun karya kasa to duniyar ma da suke ciki asarar ta suka yi ta'abi wa samudi aya ta ɗari da talatin da takwas ko haza bayanin linna wannan wani bayani ne zuwa ga mutane ai ma zukira fil ayati bayanin linna bihi yatabayyanuna nuna al'uda. da shi ne suke gane shirya a suke fahimtar ainihin shirya min ad وما لازمهما ah, da abun da ya wajaba gare su min alfalahi da irin boke su wal khusran kalmar wa maw'izatun al maw'izatu al hal allati taqitu biha halaye yanayi abubuwa waɗanda ake iya wasuwa da su mu ke wasuwa da su Ko fa yasundu kabilan najati wala ta hero la ta zaufu kada ku yi rauni don wani ya mutu ɗorawa za a yi sai a dubi sai dan ya gita a tsakani ina na Allah ina na Allah namu namu wanda dama ana yin aiki don neman addinin Allah ya tsaga sama ko zangaro. a tura haushi wanda ba haka yake nufi ba to daga yau za ku fara yi masa du'a ya Allah kai masa yadda ida dace da shi wanda duk ban tafiya kuke nufi ba baya zan tafiyan yana kawo tafiyar diddige to ya Allah kai masa yadda ya dace kada ka bar shi kai a lahira ya Allah ka mayar da shi ya zama abun wa'azi saboda idan aka bari ya mutu ya tafi sanyi a zato ba mu fa'idan ba ba wani baya son a yi ba. da ya yi duk a kaza ya kuma abun an shi kuma Allah ga shi yadda ya tozarta shi ya mayar da shi abun tausayi Allah duk mai cin addinin musulunci duk mai kawo diddigin wa addinin musulmi ce cin diddige ake cewa katangar na ita ake kawowa abu ya dinga tangal tangal ya Allah ka saukar masa da azabar da zai zama wa'azi a gare mu shine shi ne akarar sila shi nake karta karta firgiti ne kawo ma tsara ya karce ka idan shiga kaɗan an jirgi a gitar ka wata zannar kwafo a nan da ya fata na gare shi amma ana maka rufa ya ko ruwan ko ko sai ya kono محمد بما يا قمرك هيك زلا ربي أركض أركض الأيام هذه أفعال لنا حرصة تدعو لنا أما كما أي شيء زي فكرة آه يعني الأيام جمع يوم والليالي معها عينين والمراد بها ما يجريه الله أظن الله كيقول هذا الشيء من تصاريف الحياة yanzu dai ku duka ‘yan kwanukan nan idan wani zafi da muke cikinsu a ga cikin muke akan samu wasu kwanukan ai karancin kuɗi akan samu wasu kwanukan ai karancin lafiya akan samu wani kwanukan ai annoban tsofaffi wani lokacin ki da yara ne ke ta mutuwa wannan sai ake ce masa al'ayya akan samu wani lokaci a tsaya faɗa kawai cikin da aka yi faɗa faɗa rufin shi ta yi nan rufin shi ta yi nan wani duka ayya tafarihul hayati min khairin ghairi wa izafi wa ibilali izzantawa raukatawa kenan da kankantawa da mutum a biyu a dawo da ha ainihin zuwa aje a dawo nan ban gare ba ne ba kafin ka ce a waya ce a dawo da ha bainan nafi ainihin eh, kewayawansu tsakanin mutane farahun wa gambon ana cikin farahu farahu farahu sai da Gambo. wasu hakon wasu kuma ana cikin lafiya lafiya lafiya amma sai ga rashin lafiya ko ka kalla ta shawa kuma yana ne ya hada biki ya haɗa kai da bango ciyon kai da fakarun wanke saro talauci da kuma nasara wanke saro da karyewa da daulato alkarba abu guda ɗaya wa abu faɗo mai faɗowa wa minhu ƙaunar sha'iri اليوم لنا ويوم علينا ويوما نساء ويوما نسر yau namu gobe sai ka tara ta zama abu yau namu mun samu mun ida mun iba mun tsara an runguma an yi ne ne an yi jake jake a ba ya tara sai ka tara a kan mu mun ne abin da za mu ji ku, bai zo ba da za a ce kalli itikarin bana ba a abinci a eh, duk kowa ya zo da abinci a cikin shi amma ba na in kaje da ba dan ana azumi ba in kaje bola da safe ko za ka ci abincin da za ka goshi za ka ko wannan mata ba a kai a kai a amma ya ko ba na kwa da ko da da da da in ma ka samu ba wa yawman nusa'u wata rana amuna na mana wa yawman nusa'u haka duniya take juyi juyi ayyamu الشهداء جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله شيني وندا أكا تشيشي وجن تيمكم الدين الله هن الدين الدين الله ko tun idan mota ta faɗi da shi kashe shi a kai ko mutuwa ya yi kai ta je mota ta kashe shi inda kayan ta ta kashe Rinki ne ya tsinge, aka shiga daji. Ko shahidu, abin da yake da suna a mai fi lahi ba ka bukatu fi sabilillahi. Wa shahidu wa kuwa man shahadu ala khairihi. Shi ne mai yin shaida a kan wanansa, ba su yi shaida kan wasansu. Sannan kenan sai na rubuta. سمي القتيل في سبيل الله شهيدا بأنه الحاضر بالجنة سودا شين ما حلرت الجنة ومشهود له بها أما عمص شهيدا دع الجنة ومن فضل الشهيد بدا صلنا درجة شهيدي ألا يجد من ألم القتل baya samun rakatin kashewa Allah ya ɗauke shi daga bakila da ainihin makami ya yi watsa-watsa da shi bai ma ba ko an gara shi an raba shi ko ba rauni an ji masa ina kuma shi yana menene haka bai jin zafin bakin cikinsa kawai ko an ji ka ciwo bai rama ba an ji masa ciwo ga masallaci can yana nema ya kusa shiga hannu shi ne kawai abin da ke gaban shi ba ciwon da ke jikinsa ba ke damunsa har Allah ka tsiran sa Allah illa kama ya gidul insanu fil farsati la zai dai kaman yadda mutum kan samu kan samu har to shine la zai ka dawo da kalma kada tambaya garza da yake garɗa a dabbobi a ƙwari tururuwa idan tururuwa kan ta tambaye ka sai ka ɗauka da gaske ne in ta kama ta ɗauka kamar za ka na shi za ka yi tsalle a ce ake maza masu ruruwa ce can za ka san ta tafi a ce ta ka fatai ma sai ta kai ta ga duhu ta samu ta haɗa bakin nan na ta jirgin ko hudawa ba ta yi sannan ba da shi ka ɗauka ciwo na ashe ma ba ciwo ne ba to musulmi ya haka mun kuma inda muka taso wal yumahhisa ay li yukhallisa al mu'minina dan ya tsarkake masu imani min adaranil mukhalafa mukhalafati daga dukkan sabawa da awdarin zanowo yamhaka ai ne يمه ويذهب آثار الكفر والكافرين ودع الله يتفيد دول بوجود كافرتي يتفيد لكم كافرا كما kaga ba lata ba uzza ba gurbin su yau babu masu bautan su kudi a kawai wannan da suka dawo laifin mu ne akwai na karo na ƙarshe ko kana bin kafi fi wa yamma haƙal kafiri fa innahum idza zafiru badau kafirai ba in sun ci nasara sukan yi zalunci ka duba yadda turawan ingilishi suka yi warewa sun ci nasara amma fa sun yi zalunci sun karya masu garkin musulunci sun karya a cikin musulunci sai da aka yi gari aka daidaita jama'a da ta ci ta kai shekara dubu sana sama sai da aka daidaita su da 'ya'yan masu ganye. A wanda ya faɗi ya faɗi, amma ba ka gana kai kace shi kanka. Musulunci ya fi shekara dubu. Suna fataya, suna da gwamnati, suna da tsari suna da shugaba na kori, suna da hakimai suna da digatai suna da masu angwanni har ma da wani abu bayan wa'idan cikin ta tafi a manta mukaman ma amma da arnan ingila suka zo suka fasa gidajen sarauta sai suka daidaita waɗannan mutane da wa'idan masu ganye hasali ma aka ba wa ‘ya'yan masu ganyen mukaman da suka ɗauke wayan. Kafirci yake, idan zaka lo ƙaryar. أفسدوها وجعلوا عائمة أهلها كذلك يسألوا kada har juma'a sai da suka goge su ko suka gyara lahani. Hmm? suka bi da gazar kana ita ba ai wurin su musulmai ne su kana aika ba ma nan gaban kiri ne ba musulmai ne da yayan su an tafi da su an kai su ɗaki an musu operation an cire zuciyar musulunci an samu sauran kafirci jikin da muhammadu na masara na kadai baya addini baya son addini kai har a wurin addini baya su. wani abu ka dinga dubawa ka dinga dubawa wasu suna shiga masallaci da su dinga idan ya zauna ya zauna ya zauna can ya ga daga nusa ya buɗe bakin sa ko hatta bai san abin da zai an yi hamma ba an an yi hamma ya haɗe a ba haka kuke ba don haka kuke ba haka kuke illa man rahimahullah yalla amma wannan bai san abin da musulunci yake ai ba dai aka sallallahu alaihi wasallam kai lalace dan ce man ta fa abba san ka fa in nan ma ta zama ka a inda na farko ka sa haƙwaranka ka ta an ta riga ta kalle saman ya riga ya kasan ya riga ya fara ya yi kafa to san hannun ka ka tashi da ƙarfi hmm? to to kaga dai sun zo da yana fara min su can ta ga idan mutum ka fi yi wa lanka zama idan su mamman ta fa'a ba fadda ba ku yana nan cikin adal wani dogon karatu ne da can duk da dai adalin babban karatu ne Kusan ya kana shugaba wanda kake jagorancin jama'a ka ai an riga an yi sannan. An cire ka an cire maka imani. An cire maka ran zuciyar ta mutum da an sa maka wancan rai an tsafa ta an kera ta ba ka bai san musulunci ba kuma baya ba fatan musulunci hatta inda ake musulunci na damun shi. Wanda ana bada yin ji aisan da ana bada mulki talatin kwanan juma'a. liman ce ta rankar ce mafi talatin daga da mu da mazo da ba za mu da aikin yi ba sai ikon yau ga 'ya'yan masu ganye sai suka shiga lahadi sai abu da hali yayi nan za su zauna su tsara rayuwarsu ta duniya ala haddi ma ya kuluna hadda rayuwarsu ta lahira kuma duka suke tafiya ba maganan wannan attajiri ne wancan basara ke ne wannan mai ganye ne wancan lebura ne wancan kaza ne dukkan haka za su shiga da waɗannan sai su ba mai tashi kafin ba mai tashi kafin lokacin da duniya take zaune lafiya da da ne yanki mace kan yi wadannan an tashi a kasu kaza Allah ka zaga a kan mashin kawai ta inda ka je kauce su ta ba mota yanzu ka je kauce wannan ya kan gatin nan wancan masu na shiro dan masu na ta kai wasu ana ruwa da kida da rawa da wani ne haka tun a ciki suna tsaya haka amma masallatai in ka biyo yanzu wasu sun kusa fara sallah hmm? to an kama masallacin an garki to an kama an garge ce a ina za ku je ku koyo addini a gidan a gidan ba ka zuwa makarantar zaure wanda dattawa suka ba da rayuwarsu a je a koya in kun yi zai ka samu mutum uku mutum hudu mutum biyar kuma su ne na kwana su ne na bana ‘Ya'yansu ba sa zuwa, ƙannansu ba sa zuwa, yayyansu ba sa zuwa haka makarantar take yadda kafin wasu kuɗin guzuri. ko yaushe za a ji a gyara saboda haka nan wannan abin da ke faruwa kenan قال ابن na ويمحق الكافرين قلت انهم اذا ظفروا muke muke مكيفي kuma wannan mun gani an yi a kan iyayenmu sun ci nasara a kan amma sun zalunce su aka da da maguje aka fito da shi cikin hausawa aka ce ai kai ne asali kai ne da addini so wa'annan yan tawaye ne yau an ka ga yadda magura suke barazana suke barazana wa al'umma musulmai wanda Allah ya sauƙaƙe izgilanci kala-kala kana wa'azi an baka mashin a zo kai wa'azi ka kira wasu ka halaka su zo mu ga ka ka je ka yi aiki ka daina wahala a ƙarƙashin talakawa ta ko ƙarƙashin masu arziki ba ba su gano da maguzawa sosai ba suna da kaman ba kuma duk shi ya kirinci ba su san su ba kuma yanzu an dawo da maguzawa a wancan 'ya'yan masu ganye 'ya'yan ina da kare wanda ba ku san hausan ba bai shafe ni ba kuma can amma da bi su waye ina da kare su aka ɗaukaka aka ɗaga su aka ebi ƴaƴansu aka kai su suka yi karatu da suka waye gari suka zama masu mulki a kanmu ko da ba mulkin ƙasan ba mulkin dukiyoyinmu mulkin mu. mulkin dukiyar kasan mulkin kaza don da shi mutane a yaran gaza su kan jawon tura su kan da su zaɗi ban kuɗi mai aka yi wa ba'ahu wa yakunu dalika sababu dimarihi Allah ya kasance dalilin halakan su ila ko makirin fana'ihi Na haru ne yi nake kai ko Na kanan ba ne kashe ba ma'anar ayati ma'anar ayoyi wannan kalmomi ne a ciki waɗanda sun iya yi wanka zo ta rasa ma'anar fassara to an bi an fassara maka kuma ka riƙe, insha Allah Thank you. a wannan ai daban da ba haka yake a yi lokacin da malami kenan ba dole ya kullon a wuri guda sai da ka duba ka duba ka ce to yanzu na zo ne dama ne ma ni karatu na zo yi wannan abin da ake nan zan je in ɗora shi amma ba zai ka na nan sa tsawa ba ka ga zamanin nan nabi ba mun ta sabon mazala ba su son fita madina nan da ba su son fita muhajirai da suka zo suka suka tafi garin madina ba mai san fita wani mutum zai fita ka tura shi aiki wani wuri wani da kuka yake tafiya ni bari iya tafiya bai bari na sallan amma lokacin da aka ce annabi ya mutu da zai ga mutane ya kowa ya ɗebo makamansa ina ne inda yake ba inda yake cikin hadari ina ne inda yake da hadari a tura mutum yana dai na ba da rayuwa ta zan ƙara zuwa madina ba a gaya mana ba abin da suke yi da gidajen su ko kuma ni mai ban karanto ba ban samu wurin ba amma ni ma ban nema ba har neman ce ban samu ba ban nema ba amma haka sun ka dinga fitar kallibi da bilalu tsakanin sa da duk da alƙi tana jin sautin bilalu ka fara duba da ke za a gane yau amma da aka ce yau annabi ya ce ka ya tsaya ya tabbatar haka ne ya mutu haka ya mutu suka binne shi sai ga shi akan buki ya halifan mazan Allah a bani inda zan yi. nan kuma ki a a ga zan zauna in kira wa mazan Allah sallallahu alaihi kira maka sallallahu alaihi na masu san su dai suna gida a kawai amma shi na zaune a babba ya yi fi guru ainihin eh, zama na yi jafa ya zauna amma ce ga a gaya mu ka yi haƙuri ka zauna ce to sai dai idan ba ka yanta dama in ka yanta ne ne don maka amfani shi ke nan fa ne ba zan zauna maka amfani in ku ka yanta ne ne don ka samu ladan Allah to ka bar ne da yin da wani ya ce na barka ya haɗa kayan sai don na yi daji ina da ce da shi ba ai dai zai kada mai rabto ba mu ne wayan da ake magana din nan ba zai ce muna fata Allah ta mu a kan nan gaba wannan sanar sai suka zo kai karatu kada kana ma cikin kana sai kai cikin gida sai sanar sai muna amfani wuri kaza wuri kaza yanzu kana jin Allah ya ba mu wasu ƴan kuɗi muka kafa ta ƴar bukka da kana ga za su zama in da a wurin ku ne sai da ka tafi kuma da za mutu da masu mu ana an sa isu mu hmm? masaudu za mu tura masaudu na je ya so je saba da su ma ba ya ke sa ana ba da ka tafi wannan wannan zai zama dalilin halakar da kafirai ne ba taurin kan karyatawa Dokter da biya ya dai kana ana mana karatu kana karatu a baya ba tare da mu gaje ba kana nazarin gaba ba ba ba da amsa amma dai da ganin yadda ka biyu su a bikin dikin ka tsaya ne kada nazarin sa da nawa ne na haru hmm? na Ko kathir wa innahu idza zafiru baqaw fitan anna kenan ya baqaru ya kuntu zalika sababu dimarihi to me ga ko ciki wannan cutar da suka yi wannan abin shi zai zama dalilin halakansu ko ka gane saboda idan suka ce nasara kafirai ba sai zalunci to ko dukkan zalumi wannan zalunci shine zai zama dalilin halaka ya buta ولو تنك الله كيك ويمهق الكافرين أي suka yi a da yayi illa iya kace wannan kace to su yanzu su su wanda suka mana irin wannan suka tuke mun an hana kan kuma ga ba ni da kai ba mu yi abin da ya kamata na taimakon ba mu tashi za mu taimaki addini mu ba har da Allah zai halaka su ba mu tashi mu kai aiki har da Allah zai danka mana su a hannun mu ba ba mu yi ba zaune muna kallo illa muna iya cewa an danne mu daga zo ciki sai ana nuna mana yadda muke innan shi ne daidai har da mu irin da yadda iyayenmu suka rayuwa ta kaga daga raina hankalin yadda iyayenmu ma suka rayu aka koma to ai iyayenmu ai azzalumai shehu dan fofiyo ne. Yaya ce hausawa yakin bai ba jihadi ba ne ba Yaushe shi ake karafiya a jami'a ba jihadi ya yi ba hausawa ya yata don haka ma yakinsa ba a ce masa yaki sai dai a ce faɗan fulani da hausawa kuma aka rayu gari masu karewa sun yi kaɗan wanda bayan Allah su fito su nuna ga fa yadda a ƙarshe wasu wannan hudu ya haɗe suke da hausawa a cikinsu da rayon a cikinsu da kowane ne a cikinsu ƙabila daban-daban ba ƙabila da babu wa'in san kuma tsayawa su kai tsayin jika ba za a yi musulunci ba gefen haka yi aran daban yanzu ba ma da aka yi da mafai shuru aka kyanin wata yadda kafin kyale mu bayan mun yadda aika muke muke zauraye yanzu a cikin ka shine addinin musulunci wato ya ka koma ana nuna wa iyayen mu ma ba za mu ke suka ba musulunci suka yi ba ga aiki ya zama biyu idan ba ku bashi muka motsa ba to sai an wa gari abin da zai kullum su a tsaye na san ka ji an yi samina an menene makon wani gaba a wurin makon wani kaza an gabatar da takardu masu kama da haka ba abin da zai da aikace sai ku ce wannan yake yake ya tare wancan ma yake yake ya tare wannan zai ce kariya kuke kaza kaza kaza wannan yake gaskiya ne wannan magana ba ku kula bane ba kaza kaza kaza kika na an gama mene ne ma ne معنى الآيات حبا حرضا لما حدث ما حدث لوكا تندى أظن دا يأوكو يأوكو من انكسار المؤمنين نا كري ومسرون دنر مؤمني بسبب عدم الصبر جزيد لشن فقري والطاعة اللازمة دا تعادة وجواب abin da kare yakin ba a yi haƙuri ba a kan bin manzan Allah sannan aka zo ba a bi manzan Allah ba bil iyadati zakara ta'ala tilkal adat makaruna tana haɗe da fikihiha da hukunce-hukuncen ba ita baka hudan don ta ci gaba da zama shigiya mau'izatan lil muttaqina min al mu'minina wa'azi da masu takawa daga cikin muminai daga da ana bi kaulihi kada kalat min qablikum sunanun go ana sunanun min qablikum tasiru fil ardi انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أقول نهارو أي سيروا إني إيو مغانا بأقدامكم أو بأفهامكم وعقولكم Imma ku tafiya da kafa hakku je ku gani ko da mota ko da jirgin sama ku je garuruwan ku za su wa imma ku tafi da kwakwalen ku. Akwai sarki wani, akwai wani jikin fir'auna, akwai wani mutum na marubu. Yayi yayi yayi abin da ya yi, ya ake Ba Ba ga hankalinka ya baku. ko auna ka samu daman kwatanta rayuwar da ke ciki to ai ma mu ma kwatan kwatan kwaci muna ta to wannan shine ainihin suru fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibi fa akhbara ta'ala al mu'minina sai Allah ya ba wa mu'minai labari bi anna sunanahu kada sunna Allah ta riga ta gabata tabi'ar ta haka yake fi man qablakum min al-umami ka qaumi nuhin wa adin wa samud wa ghayruhum فقد أرسل الله تعالى إليهم رسله الله يا تورا من ظننس جريسو فكذبوهم سيسوك كريك من ظننا amza ta'ala sunanahu Allah ya aiwata musu da sunnansa ka'idansa fiye ka a ahalakal mukazzibina kun ga ka koya ka wa anjal mu'minina da ma nalahum min hada ya tsara da mu'minai bayan abun da ya samu mu'minan na cutuwa saboda don ka cuto ka karfi wani ya mutu menene in gaskiya ta ce nasara an ce nasara kawai ba ana duba wani mutum ne ba a mai ake kallo ya ce nasara ya ce nasara ba wani magana wanda duk in mutu ya mutu dan Allah ya karfe shi zai ba shi sakamakon sa amma addini ya yi nasara ɗari bisa ɗari ba a kallon asarar dukiya da aka yi ba a kallon samari da aka yi asarar su abin da ake kallo addini ya ce nasara addini ya ce nasara shi ke nan kawai mana lahum bin hada a kawanihi an na sun tsira bayan cutar da su da aka yi don haka sun ce nasara wata tambi sun na kawo yau sun nasara ta ci gaba da tafiya yau zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga wancan lokacin har zuwa yau da gobe sama dengan Nabi fayun jiko in kuka tsaya zai tseratar da ku da yan surkum zai kuma saukan muku da taimakonsa wa ya Allah zai halaka masu karyatawa masu irkiranci su kalli muminai, masu kamanta sunan manzan Allah അത്യന്ത ശുദ്ധ അരിയറക്കിയ إن ربنا لبل مرصاد الله نحن يا نادي يا نادي يا نا سني يا نادي سيدي سيدي عندك دا مغي عيدي سوداك انا idan kuna shakkan wannan magana da Allah ya faɗi na wa'incan mutane su annabi Nuhu da mutanensa abin da ya auku fasiro fil qalbi garuruwan suna nan an zangaro nan ku yi tafiya a bayan kafa ku je garin Ku kifu ala asarin halikina ba tsaya ku ga burabun waɗanda suka halaka adawa ga shamudawa ga ga ɓarɓashin gine-ginen su nan yau fir'auna ga gidan da aka aje shi gurin da ya gina mushen sama na nan shi in kana son ka ga mushen fir'auna tana iya tafiya can nisa gidan tarihi yana nan sai dai wani abu da mutane ke kada wani yanzu ya je to shi yana da shi a wayan shi bare dinga turo wa mutane har nan za ka yi wata ke san an sai ai ba mutum ke san alheri ake tura mutane yau juma'an nan an buɗe masallaci kaza an buɗe masallaci kaza a maiduguri an buɗe masallaci kaza a kano sokoto an buɗe kaza yola shi ma wani masallaci da gana shekara ashirin ana gina masallacin amma wannan juma'an ta ishirin ga watan shawwal an buɗe shi yau kai murna ta zubarwa a sama ka amma ba ka ɗauki mushe kana yaɗa mutane ba a wannan zai ƙarfafa ma gwiwa ka ce to ni ma in Allah ya yarda yadda aka ba da labari an bu an yi sallah masallacin kaza na gari kaza shekara kaza ana gina shi yau ga shi sun yi sallar juma'a cike ni nawa za a yi sallar juma'a cike ya kwana a shi kira da illa shi ta inda za ka yi murna ya kara maka karfin gwiwa amma ba wani an yi maganar da auna ba ka ko hoton ka tura mutane tawaya. waya wannan ya ga tara ta ba shi wani na ga nauyi abokin sai tura masa aristo aristo sai ran me rani da aristo da aristo da shekan ya raba su cikin aristo ma ne mai fi shekan ya cikin ɗan adam ne illa shekan can yayi da adamu ne gawan gawan shaɗan ɗin ne bai zai da arzikin ne? tsakanin yana da arzikin ai la'anta la'anta fa la'antan duk wanda ya ɗauki ra'ayinsa to saboda haka nan ala asarin alifi zan zoro kaifa kana akibatar a duba ku da akibarsu aya ta nawa ɗari da talatin da takwas zuwa ɗari da talatin da tara ثم قال تعالى هذا الذي ذكرت في هذه الآيات wannan dinnan da na faɗi a wa'innan ayoyi ainihin bayanun linna mana ko na cikin masallaci nan da ko Allah ya ce a ta mai bara ne mu na cikin masallacin nan da mu Allah ya ce kun ga tashi kura sannan idan mun yankura ba za mu ɗebo aikin da yake ƙarfin mu ba aikin da ke gaban mu sannu sannu sai mu kwana a nesa tafiya sannu sannu mu yi mu yi cin kaya ya ƙara mu tsaya in muka tafi muka samu mu dawo da gudu mu tsora wata rana sai ka ji an ce mun ƙare shi wata rana sai ka ji an ce ai an gama masallaci kaza an fata kan masallaci kaza makaranta kaza na tarewa kuma an assasa wata za a gina a wuri kaza haka za mu yi ta kai ila masha Allahu saboda ne ne ta'ya mun nuna masu wanda ya karɓa ya rabauta wanda ya gautse ya gashi ba zai yi ba ya halaka fasuhukar kamar yadda annabi Nuhu yake wa ɗansa. Ina bunayyar kan ma'ana. Sai la ya abati, sawi ila jabali, ya ibuni min al-ma. Yake bunayya la asimal yawma min amrillah. هذا شيء فهذا بينهم الموت فكان الولد من المبلغ ثم ينظر كانوا مدعي ما يعقل ya'ya ga abin da muke ciki ga abin da mu mu suka tsoro mu kuma abin da suka ɗora mana gaskiya ne zo mu ɗora hatta wasiyar yaƙubu ɗin nan sai san ma an yi wasiyar bale yau ma nan kaga dubu dubu kaga dubu dubu to ka tara ƴaƴanka ma za ta abu min ni. Eh, ma za ta abu na yanzu idan na mutu me za ku ci gaba da mayar da hankali a kai kasuwancin ko aikin da na kama maka ko shanun za ka ɗora ka kai gonan da kake nomawa me kace ganin za ka ci ba ni labari kafin in mutu wancan Allah ya taimake shi suka ce na abudu ina haka wa ilaha aba'ika suka kawo sunayen su kai ka ga yau mai za su yi kada ka ganin lokaci a da wutan in ka gace akwai waɗanda suke so a ce kafin ka shirya za ka mutum ɗan suna so sai ma aika aika to wannan dole ya karɓa A kira wasu kashe musu ga kaza ga kaza ga kaza sai zuwa koyon tarko kana tara mutane ka ce musu ga kaza ku rike ga kaza ku rike kana ji kana kallo za su kwace komai su ce ka abu yanzu sai dai kai kuka kai kuka kai kuka za a wannan ka tashi za ka tafi su rika ba inda za ka a fago wasu masu matattar zuciya su ce wai ka Dole da daga daga shi zo tukuna. Yau dai ka mutum da sai ya bari Allah ya raba maka yadda zai mutu. amma kafin ka mutu idan ta zauna da 'ya'yanka me za ku da yi a bayana namu ire-ire na maganan mu daban ire-iren ka maganarmu daban wanne masallaci za ku ci gaba da yin sallah a ciki da taimakawa ba ni da wari idan sun za ku taimaki addini za amma na son wanda masallaci za ku ci gaba da dafawa inda na ke zuwa sallah ko ko kuna da wani wuri inda kuke zuwa ku faɗa min gaskiya tsakanin ku da Allah me za ku ci gaba da yi wanne abu za ku dafawa inda nasiha ta yi wasu. in kai sa'a suka nemo inda kake so to alillahi alhamdu in suka ce kaza kace to Allah ce da shaida Allah tana ji Hassan nan kina shaida sama na shaida daren nan na shaida nan ne wunin nan na shaida da abin da suka shi Allah ka ba mai min shaida gobe kiyama an suka canza kuma ka ce ku je dole abin da yin haka jifa jifa la Allah a doko ta nan a bugo ta nan a ya mutu ta nan don shekan na ya mutsawa shekan na dokowa shekan na bugowa ina abin da ke iya bugawa kai ma buga abin da kake iya bugawa wancan na yi shaidan na taimakonka albishiri ka kai ko mala'ika na bayanka na taimakonka kada ka je tsoro kada ka yi baya baya ko da a taimake da yanzu in fito in faɗi ga yadda za a yi su ɗaure ne su kwace su kwace duke in ka zai ba su kwace ba ba sai Allah ya ba su duk wanda su da yi abu ya ci Allah ya kyale shi daidai ne ko ba daidai ne ba ba abin da za a yi ba da ikon Allah ba ta'ala an ya kona fi mulki ma la yurad Allah ba duk abin da kaga ya auka mulki za a kai shi ne ya wuce abin da bai niyya bai kasance a mulkin sa saboda kana hadha alladhi zakartu fi hadhihi al-ayati bayanun lin-nas yatabayyanuna bihi al-haqq wanda suke fahimtar gaskiya da shi dal-nafis والهدى من الضلال وهدى ولشريعة يهتدون به إلى سبيل السلام موعظة ودي وعظيم بها المتقون لاستعدادهم بإيمانهم كان ليصد إيمان يسوع وتقواهم للاتقاذ فيطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينجون ويفلحون هذا يلو يفلغون قوي فعفا ما تضمنته الآية الآن وانا هنا أبونا آيوين نسوك قوانفا الأولى السابعة والثلاثون بعد المئة والثانية الثامنة والثلاثون بعد المئة وأما الآية الثانية وأما الآية الثانية الثالثة التاسعة والثلاثون بعد المئة والرابعة يعني الأربعون بعد المئة فقد تضمنت عيوين سنتكر تعافية الرب يا صاحب الكتاب بن إبراهيم ترى زبر magana ce ta buge shi da ce Allah ya yi ce ta da buga masa misali da don na mutu aiki, in na mutu ba kuka ba ne ba. ba ba kawai an nuna abubuwa na hannun Allah Allah ke tafiyar da abin da dai na tafiya ko da ni nake yi da abin na kusawa ta da abin na tafiya ba ni nake yi ba Allah ke yi idan wani zo ne rike za a yi idan sa kwaninki kwaninki addini zai ci gaba mai mugunta zai rushe tabbas Allah sai ya tozarta mai mugunta a duniya. حفل لاغرا فتنت الرب عزية بنجي تعالى للمؤمنين فيما أصابهم يوم أول إذ قال تعالى مخاطبا لكم فلا تئنوا ونشينا تعزية kana kaje ta aziya mai mako ka karfafa mutum gura a waye gari ka zama da uba talibu wal matalu ba gani ban ka duba a wata akwai wata magana wata mace ta je wani malari ne ainihin a matarsa ta mutu bai koma ya rasa koma ya wuni kuka sai dai sallah ya koma ya wuni kuka Masan na dai ta zata ce ta taso da tambaya aka ce malam na cikin wani hali ba za a gaishe ba Tunan da matar da na Allah ya mata cikawa kuka ike, kuka ike ta ce to babu yadda ranyi ne kuma sai na gaishe. a san yadda za a yi aka kore ta ta dawo aka ba ya ce Allah ya gafarta wa mutum ne ya hara din abu na yi amfani da shi sai yi zo wai zai karfi abu na ba shi kuke ba dole ba a ba shi aro ki yi amfani da shi sannan kuma lokaci kin gama amfani da shi ma ba za ki mai da shi ba ya zama na naki kenan zai faɗa shi ya kore malam Allah ya ba karon wannan mata ya karɓe me na ka na ka ba shi da babu ana son mai ta'aziyya wanda zai karfafa maka gwiwa ka jage ka dawo kan aiki ba ka dage zai kan shaye-shaye ba ba ka dage zai kan fakon Allah ba a aikin da kake kwanan ka ya tsare ta sai shi abun da kake ta ni ma barin koma sun shi abun da na san ta to wannan kana na mutu na san shi abun da na san ta ya rage na ka tashi ka tsoron na Allah dalilin abun da ka tsoron ka ji da yin amfani a lahira amma zaman ka kai ba ka da amfani a gare ka tutar da ni ba kawai nemi me nake a yi idan aikin da na tattabo zai dora shi ne kawai in ka ga dama kai zaman ka nan ka ayyuka zure ne in ka ga dama kai kawai ku wanda ba iyakacin nan ne abin da dama zuwa kai in ka ga dama za a yi abin da za ka yi cikin abin da kake iyakace ka da duma kai ma sai ka mutu hatta ya afiya kal yaqin sai daga wannan suna wala ta hero kwata kwata kan da kuyi rauni to yanzu wani ya mutu to yanzu ya za a yi ciyar da wajen na kai lalace da ai ka duran yanka ba za a kusa ce kawai ba ai la ta ba ofo kan ta kuyi rauni kwata ka odo halin jihadi ku daina zuwa aiki kuyi rauni ku daina zuwa aiki aikin na wanda yake shugaban da na kona Allah ne ko a zauna a ɗora a nanka ka wal amali da aiki kada ku zauna daga fita a yi hidima wa addinin musulunci ku tashi ko ci gaba da karantar da addinin musulunci ku ci gaba da karatun ƙur'ani kullum juma'a sai kun yi saukan alkur'ani ina kamata ku sake tsara in wata munafaba ta kawo mai ku kai wannan munafaba za mu yi amfani da ita kila sai yau ga Allah ta zo na ka zai an nashi ta a ah, yau da mu yau da mu safa yau sallah da mu nuna wa Allah mun yi sallah safiya za mu nuna wa Allah mun ji daɗi mu da za mu yi da Allah mu yi saukan ƙwararra shi ne godiyar da muke son nuna a zo a yi daga kuma dai kada ku ja baya don wani ina kashe muku gwiwa kun ji addu'an da na yi masa wanda yake neman addini ya samu tasgaro ko in ya taimaka abun zai yi ki taimakawa muna roƙon Allah Allah ka sa shi ya zama kara ka tsora masa masifar da kowa zai farga to da farka ya baka kwashe ina ka ina ka tafata tunori, amma ka duba mana nufin kantin wajilan wata ashirar ukwara har ka harbi wani shi ma idin ga yin irin naka to muna roƙon Allah ya tsora ma abin da zai zama darasi da jama'a bai sha'awan yin abin da kake yi Allah ya tsora masa wannan abin da kai kuma mai aiki saki ciki ka gaba da aiki ba ji ba gane yi aiki ki iman ma shi ka fa in laka mafariquhu Allah zai yi aka ina kallon kai sai dai ka kafa aiki amma zai baka duk abin da ka aikata sai ya ma ninka ma don haka nan kada ku yi wata kada ku yi rauni rauni misali ce maka eh, an musaffa kada hadiri damina biyu ruwa ya tsinci ake ba ku ruwa a kun fitar sun ruwa kuma ta da yayin da muke abin nan tsoro yana tare mu bayanar wasu yan nariya ne aka ce ce eh, za shi buwa yana da daurin mai kosai an tura kofai a bashi ce za shi gona ruwan na ce ga mutane suna ta tafiya kici bi na mutane da suke tafiya ki ga sai sun san yanka da yiwu ba a misali da su sun kofai hana su ruwan kuka ruwan aka yi aka tafiya musu sun je mafallan masara a tsallake kuka da mara gaggawa muka dawo mun je ne za mu je mu tsallaka gada ba wurin tsallakawa mota ma ba inda tsallaka ga takalmin wani inda ya fata ba ba kan ake mu dawo baya mu dawo mu kalle sanariya ta kuma muka kalle sanariya ana sallar azar kuma a yi wannan ba mu dawo wajen karfe ɗaya na dare to wannan kunnin ka wannan ne ba wai za ku dawo daga maya da an yi kaza da an yi kaza matattan cikin ku da ba zai iya ba wa in ma ifi ko in ma mai maka mummunan du'a ne liga kawai Allah zai biya kuma Allah zai buɗa maku rayuwar ku masu zaton za ku tozarta ko ciwo zai same ku ko sanyi zai harbe ku wannan ciwo na Allah ne kuma bayan Allah ne shi saboda kalan aka ce ayoyi sun kuwa na wuce a idan binin da aka ce la ta hidu wa la ta zufu wa ta ta'udu alal jihadi wal amali ne ba wala ta hada kada ku yi bakin cikin wannan ne kwanan ka tare wanda ya kare tafiya zai da wannan aiki da ba wannan aiki zai tafi da ciwo ba ciwo zai mutu alama kwata ku min rijalikum abin da kuka yi a sa rasa na mazajen ku wa antumul a'launa ku ne koli a duniya gaba daya wurin Allah ai al-galibuna li a'da'ikum al-muntasiruna alaihim fi ma mada wannan cikin abin da ya gabata وفيما وآتي مستقبلا بشرط إيمانكم وتقواكم واعلموا قصدي أنه إن يمسسكم فرض إذا كرتاتا فعليكم nan ko da ta ka yin hasara ta kun noma ga baki ta baka samu kun shuka shinkafa buhu goma ba ku samu mudu daya ba. Allah ta yi wani. Allah ya kai wa mu fara kafin daga yanzu ka gyara wurin daga yanzu yanzu yanzu ruwan wurin na yin ruwa mu nemo irin da ruwa bai maka illa daga nan za mu tafi rabban nan mu nemo irin da ruwa bai maka illa wanne ruwa kuke sawa ana yanke shi da kwale-kwale wanne iri ne a yi shinkafa ruwa ne a kafa amma da jirgi ya ce tafiya ana yankin ana zubawa ana yankin ana zubawa a haka ce a ta da tirela ko ɗan nuno su da dai jabu jabu ne in eh haka nan cin falo in gaskiya ne cin falo ne ko abin nan a falo yake. Kuma hmm. da kanan kawai ana yawon za ta ana yawon da kwale-kwale kawai ke a zuba in yi lodi sai zo gaba ya kwashe ga tambal kan aje a zuba ya sake komawa a haka sai ka ga rana ta suna neman su buɗe tirela guda a cikin ba dai kai ruwan nan ne ruwa za ka zo ka ruwa za ka zo ka ci mana gina ba sai da mota shi a yar wuri ka za ka zo ka ci mana wuri Allah ya fi ya Allah ka taimake mu ga shinkafar ruwa mun samu Allah kai kana agaji Allah muna farta bara mata da sana ai sai mun an so buhu goma can da barai abin nan mun riga mun rubuta mun rasa buhu goma hatta kudin aiki da buka fa aiki sai mun yi an lissafta sai mun sai mun bashi akwai magani ne ya me za a yi ina duk wata dabara mutum ba ka ruwa ya ake ruwan mai yawa da ɗan kaɗan daidai ne menene menene daidai ne mu nemi ilimi mu nemi ilimi mu danna a ake don ba mu yi kaza ba wani usulubin za a sake a tsara ma zauna yi kuma ba za mu bari mu dinga tsara, ba duk abin da muka yi muka doya masa an yi a ja ba za a sake wannan abu ya canza masa usulubi dan a sake shi a wani bayan canza masa usulubi sau da karan in yamsaskum farhu junautin tun wani ya mutu au karahatin la yambage an yakuna zalika mu'mina wannan bai kamata ba ya raunana lako a idan bikum ya zaunar da ku a an muwasalatil jihadi kan ci gaba da aikin addinin musulunci fa inna aduwakum qad massahum qalb su makiyar na ai ƙarfin ya shafe su misalahu ذلك في معركة بدر والحرب سجار آياتي جنب غالي يوم لكم ويوم عليكم وهي سنة من سنن ربكم في الآيات يوم بصيرة أبن تمني هو منين جزاعة المصاليف an bibile su ba zo shi ba tukuna ya tsayawa za a yi kawai a kawai da ajiyar da kasarwa don nan amma a ci gaba da yin aiki ala ke. eh ba za a zauna ba na kaya an rushe kasa bala mu sai ko ba a kai mako ma baya baya roja mu gani ko Allah zai mutanen ka. in wannan bai ba aka buga aka buga mun ka kai ma ya zama ka ba sai wane zo ka kama haka za a dinga yi har sai mun samu a hannun wa za mu ci nasara don mutane suna da jahilci wai an baka kayi an baka ce. to shi nan wani ya zama na kama oh. yanzu ka baka faɗan kai mara annabi da kansa ya ja yaƙi ba nasara ba ya ja yaƙin da kansa ya shugabanci sabari an fita an yi an gama mana haka dawo gina gina abubakar ya ja sannan shi ne da daji ya ja ya je ya yi gumurzo shi ma da haka muna gama abu umar ma ya ja wanda suka ja yakin da yawa ana da annaba cikin nishadi kawai na kamar ya samu a ce gobe za a bada tuta ba wanda Allah yana son sa manzon Allah yana son sa shi ma yana son Allah yana son manzon Allah gobe za a yi da fara ko murna ta kashe shi murnan nasara amma da fatan ina ni za a ba kowa yana son shi za a ba shi tuta su sahabbai da da ba waye mu a cikin da yanzu aiki ya taso kai abin a ci nasara amma ni ina kallo mu haka muke dole muna tafiya dole mu dinga faɗin halin mu don sai ka fake jiki kawai gari kai kadai kake aiki wannan ya taɓa abunsa wannan ya taɓa abunsa wannan ya taɓa abunsa to dole wanke zan ba da shi ba dole sai mu wanke zuka sama ko a bani zan iya saboda na iya kaza na iya kaza ja'awa fa ja ba ce nasara ba to kaga annabi ma an canza shi abubakar an canza shi wane ne an canza shi gari ya waye kowa yana jira nasa wajen waye ba nasarar da ta ake kallo ba irin wannan wanda zai ja yaƙi tabbas yana son Allah yana son manzon Allah tabbas Allah da manzon Allah na son shi ba san san ke to da da ko manzon Allah ne amma ya ta wani daga da yana Ali ibn Abi Talib daga ce ayya yana ciyon ido shi ana son karo da shi kaga gabo hawan sa karo da shi annabi ya masa du'a'i ido ya bude ya washe kan Allah ya kun bi shai kuma du'a'in da aka mara yadda ka san an masa wata allura ji sai yana cewa tun yayin da aka masa wannan du'a'in na jin ko bai ƙara kaza ne ba na manta abin da zai ƙara yi nan ke da ganin da jikinsa da kifarsa da ganin da aka kai wanda zai tari sai ce in sha Allah rashidika ko a hankali tafi a hankali tafi sannu-sannu sai ka shiga da rai za ku yi cikin gaba da gaba da su ta hake jan jinkirinsu in sun ƙi shi ke da sai aran gaba haka ku aka yi Ana jin ana cewa wai ya bai abinan ne ana cewa duk aka sashi tashin farko da ya kawo garin duka sai ne abin da dinnan ya sa mai kai kan koko kalle ta yi rike ta hannu da ita dinga da zakuwa shi na rasa irin wannan wannan kadin ina jin lokacin nan da Allah ne sauka masa daudau kofar garin ya dauka yana da kuwa da ita ta masa duka ya kare da kofar kafin ku kare kofar ki ma ce ta aiki kenan ga ta kuri a hannunsa bayan ya fatar da wanda ake ji da shi a garin koma yakin aka ce masa ba to shi nan sai aka bari a hannunka kullum yana nan a hannunka kana fara jin gasa Sai tsaye ba a samu nasara ce zai haka wani ya dauka aikin Allah ne har a samu wanda za a ce nasara ta hannunka da za an samu wanda za a ce nasara da zai sai maza sauran kuma ikon mun nema masu masu su Sau da haka nan haka ke ce kawai sunnatun lahi sunnatun nan sunan rabbikum hayati هذا معنى قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس أما أبدا abin da أبين yi maganan Ibrahim ya hango abu mai yawa ya hango sannan da shi ne ya gane karatun duk da wannan shi ne babban karatu in an mutu da za a yi yanzu ce za mu raba kanmu da zaman makoki mu ahalu sunna akwai wanda ɗansa ya mutu ya kai wata uku ana masa tarbiyya wata uku kuma tarbiyyar nan kowanne ya da abin da zai bada siyasa siyasa bara bara wancan ya mutu an fi wata duk wanda ya zo in yi ta'aziyya ya gama sai an ce to ga yaran ba su da mai ci da su ba su da mai shayar da su bayan yaran na koyar digiri akwai karamin ciki suke da goma ko a samu masu aiki sai na za a samu aiki shi aikin da ake magana ya samu aikin da za a samu kuɗi a banza a dinga ci a kai shi wani wuri mai tsoka inda zai ɗebo idin da ciyar da matan wannan bawan Allah shi ma idin da shi akwai yara ƙanana shi ganin yara ƙanana zai mu ciyar da su haram wata rana inda rabon ku dawo inuwa ku dawo an ba ku rabo ko nan za ku musu a ranan. kuma kowa ya san me ake nufi da fita rana hmm? to da kan dole kar ku fita rana maganan wannan zai ta biya ya ce to da sauran dai Allah ya dan da ba aikin yi eh ba su da kaza ba su da kaza a kai ka wancan yi da ke zai dama saboda haka a ina ba wani maganan ta biya ko ko yi kudin ka in kana iya ka zo ka bada kamar yadda kowa yake badawa wurin aikin Allah ka zo ka bada an ba ka kayan ka Allah kuma ya kawo mai ya ta an fito ba za ka yakan ba ko malamin sa ko ma'aikin sa a ah, wannan imani da Allah na bai da shi zai ce ko imani da ya gabi ka kai imani da Allah ba mun da zai gagare ka inda duk kasan sai ba wani kai kai na kasashe ne Allah ne aljaniyu ba ka shakar aikata komai ilimi ne kawai abin da ke sabta maka imani da shi wata kawai wannan za a yi shi insha Allah kuma a aikata daga yanzu ai wani zai mutu yana mutuwa kawai ka gani za a bari misali أنا عبد الله يا محمد محمد كو هذه جنازة والله ما ده نيرة لينا نتهي أو لا يلك بقى غبر لا يجي an kawo shi na masa sallah ba sai da karbo ka koma ina ga da haƙi ne da wasu wane ne nan suka zo suka tsaya suka tsaya zubun zubun suka gani a layi suka san an yi da dai wanda zai kan fito mai masa tariya na dai kallon su da na kasa kallon nan kawai ina magana da wani ne dubi wancan wanda nake wasa da yin ko magana a cikin wani karatun mu sallah a zahar ta bin su aka bi aka a aka cika wurin wai an gama sallah ta aika a biyar ne lalle ba ba ku shirya ba da na kulle ai ko ya sá da ta tó kwanan nan na fa ma a hannu na ta mú kó nuna muku yadda ake na gaya muku da na nuna muku wúlò dai wancan bai ayé a gare ku ai yanzu na ganin kanku na hayaki hayaki amma kar ku manta akwai Allah ya yi da nayi a wani maganan ku je ku zauna za ku yi wa yaran nan nawa karatu ko ba za ku iya ba ce ba za mu iya ba to ko ku tafi ku zauna ku ci gaba da nazarin ku rabu da wa'yan nan manyan banza ne ba su duk abin da na sa su ba ku ci gaba da nazarin ku shi kenan in aka dame ku haya haya haya ku fuskanci abinci ya zama tsaye shi kenan ku koma ƙwarƙon in kuma Allah ya sa wani ya sake ike zai yi kaza in ma ba za a bashi yana murari ko macen wani wuri ka ba a wuce ko ko macen wuri shi ana to kuka zoyi kuma aikin ka tashi inda ake aiki a daidai ko kama ba wani magana wani wanda zai zo na kai zuwa na yau da ka kama ko ka kukan banza ka ga za ka fije ka fije ake za a yi ba wanda zai dawo ba ba wanda zai dawo ma kwanda ma ka tashi kai abin da ya gabace shi kaddara ce zama wancan zai fara mutuwa ba sai ba da kai ne za ka wuce kuma an kana ka wuce baka da komai wanda ya sa'ilil insanu illa ma fa'a taron nan da za a yi taro ne na menene sannan kuma ba ni ba dukkan ko kowa ya faɗi a gidan shi Allah ji kan Allah ba dubu da zama matan ya kan ce in an mutuwa a gidan sa ta jama'a mun gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ta'ala ya ba ku ladar ɗin kun gwada soyayya kun nuna ƙaunata. An zo ne ya riga ya mutu. Don Allah, yi haƙuri daga nan kowa ita gida. Ni ma kun hanni nan in na je gidan kasuwa zan mutu. Ina zuwa kowace kasuwa. To da ake duk za mu yi haka. za ta kan zan fata a yin shekara nawa ko zuwa na nan wajen shekara ana neman talatin ba shi ta gane ne nake gaya muku zaman nan na za su bai ta abin komai sai ma cutar da ni don zaman nan za ku ba da kin nawa yin da kana aiki ba aikin gayya kai ba shi kenan ku je ba ma yan kun ga a lokacin nan sai shi kenan tun da dai ya riga ya mutu yau ya mutu rana ka ba. shi kenan to abin da zan gobe mu je mu ɗauko masarar da take daji mu tabbatar da ta dawo gida kamar ba mu fita ba ma ba a baki ɗaya ko ce mu tafi sai mun mun tattaro waken nan ya dawo gida ko ce mu tafi shi kenan duk mai san shi ne je wannan shi ne aikinsa dan abin da ya bari a na kan shi a tattalar da shi a menene jinsa in ta shinkafa ku je ku yanko in da menene da ta tabbatar da duk kayan da gani a idon sa ina daji ya Allah mana ga shi na ta wa albarkawi ta nuna masa amfanin da ya bari tun mun kawo shi gida don zuciyarsa ya mutu wannan abu na zuciyarsa Kuma yana aka yi hanyar kota an sayar da ita, ga kuɗin an zuba su a masallaci. saboda haka nan menene an da ice da aka fassara a gonar nan daga gaba ke da gaji mun tafko shi mun kawo shi gida an sayar da shi an zuba kuɗin a wasu sun masallaci saboda haka nan yanzu bari mu duba mu kuma ina za mu ƙaro wannan sauran aikin ne muka kawo shi kenan kun biya amma wanda ya zauna ya zauna yana kuka wanda ya zauna ya tara yan jama'a shi wannan yana cikin masu kiyana ثم بعد هذا الأداء بين ونحن دنغنروا أنا الكريم الحكيم ذكر تعالى لهم إلا هذا الهدف الجلل إلا جرما ونن نقفى بأقفى مجرما والسر فيه أبنت الجنة أقفى مونن نقفى أقفى مونن توايا فقال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء أي ليظهر بهذا الحادثة بين بيان دون أبو الأعطاء المؤلف إيمان المؤمنين وهي زي سجي يدكي يتشك بدا أبو كمرا وفعلا فالمنافقون رجعوا من الطريق منافقين كفر kada ka yi zaton munafukai sun kare a madina zai yi ranar da na mutum nan wasu za su koma gefe mu sai mun zauna mu sai mun karbi ta adiyya zai yi mu baki ba kuma yana munafukai ne lasu ma'ahu ya sa ko masu munafukai su su gaskiya ba za ka yi hakuri ba kai ko ba ma ta mun ce masa malam sai dai baka hakuri mu ba sai mun zauna ban ya kai maku mata su koma gida su je su zauna su rakome wannan su suka yi na yi bara'a daga gare su na gaya musu dalilin da su kuma ma yanzu maganar da nake sako ne in ma sun ki zuwa masallacin da kaddarawa to sako ya kai masu ga ka abin malam ya faɗi yau in ƴaƴan suna nan to su je in kuma su kai kullum ko shedu mun haɗu a lahira raja'u min at-tariqi bi za'amati ra'isihi wanda har wai yi magana annabi ya yi magana ya shirya ya zartar ya taro ana tafiya ɗaya ce don me za a kashe mu a karon bankwari gida zan a ɗauki maganan yara a bar maganan mu to na tafi a na sai kenan yaran sa kyau suka bi shi wajen soja ɗari uku da wani abu suka zantaru suka dawo gida suka bi wannan munafiki kowa mamaki wannan magana da yanzu ka gani ya ce ni kawai ko duk wanda ya zo gida na ni zan ba shi komai na dafa shinkafa na dafa taliya na sa ruwa a firish tun wanda ya zo daga ta'aziyya daga kowane gari ya zo a duna ya zo ya zo gidana Me na ɗauke nauyin ta'aziyyar zai yi babu ce ta sa mutane da shirin su nan a lokacin da na aure da ya sanar da kawai wanda ya zo mu na dinga musu barazana na ke ga an anguwan nan kaga suka ci kasa ko polis nan suna so na da yadda ba ka tsammani duk wanda ya kuskura ije gidana da sonan buki na ba su umarni su kama shi su kai can su kulle shi sai bai lokaci kaza na yi wani kusurobi da irin wata rantsuwa na haka mata suka shiga taifin su amma a can sai da ɗan uwana yake lamarin kwa wane baba ma ake ce min baba kawo rowa ce ta sa ka yi haka mu in Allah ya yadda za mu ɗauko mota da abincinmu a ciki da abin shan mu hatta bar ma babu ta tabar mun san mu je mu yi bukinmu mu kai ta mu dawo gida komai naka ba masu

to munafiki ya kai duk maganar da za ka faɗi shi shi shirye yake warware ta a yanzu sun an mai warware amma ya warware kada na ya faɗi an warware to waye a duniya ya wuce ya faɗi maganar a warware sai dai za ka samu mabiya amma akwai masu warware sai dai in Allah ya kai mu aka yi haka ɗin wuraren za ka gamsu saboda haka nan rajau min at-tariqi bi za'amati ra'isuhum al-munafiq al-akbar Abdullah ibn Ubay ibn Salul wal mu'minuna su kuma fa imani sun ci gaba da bin maganan annabi wa falu sayrahum sun ci gaba da tafiyar su wa sadu ma'arakatahum suka tutsa yaki azhara imanuhum nan imanin su ya bayyana واتخذ الله منهم شهداء وقالوا نحو من سبعين شهيدا عند الله كذلك وجم سبعين إكتك شهادة منهم أربعة من المهاجرين وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله wato wannan yake nuna maka yaki ne da gaske ba magana su suka yi mubashara ɗan uwan annabin suka yi mubashara da yaƙi sun ka gaba ya tura babbansa a gaba ta musu abu na mai akwai na haru cewar wa abdullahi ibn jash shi wannan kanin annabi ne ibn amma rasulillah da ya kuma ibn shamma wa'ina su ne haka والباقون من الأنصار صورنا دقتكين أنصار رضي الله عنهم أجمعين وقوله تعالى وليمحيص الله الذين آمنوا ليمحيص إن رمضوا داشكا أصل التمهيز تخليص الشيء فرق أبو من كل عيب يقالوا محقصت الذهب ما تركك زيناريا إذا أزلت خبصه إن كنت أود فقصت إيدا دستيدا سنسكي إذا ما مثلا زينار يلقي كم عندما أي أوجد هذا الذي أوجده في أورن أنا أين أنسى مدة ونن تنن da أوجده في fi من جهاد jihadi wa للمؤمنين an samar da shi ne don tsarkake mumina a san waye ke bin annabi da gaske waye yake yin ƙarya takalisan lil mu'minina min dhunubihim تطهيرا لهم ليشفوا الصفاء الكاملة جنس الحركة تستكثر التقوى ويمحق الكافرين بإذهابهم وإنهاء وجودهم إن هذا الدرس نفع المؤمنين ومن درس إياهم أنفال المؤمنين فيما بعد فلم يخرجوا عن طاعة نبيه بدلاً عن أسسانك ساق أمورهم من رسوله وبذلك توالت انتصاراتهم ذاك نصر أولين سسك شجبا نصر باين نصر حتى أذهبوا ريح الكفر حسك كفي يدك كرسين كافرك والكافرين من كل أرض الجزيرة تجدك من كل أرض الجزيرة نهرو وقاري الجزيرة يعيه وجن الجزيرة الفتوحات التي فتحها أصحاب رسول الله ما تورنا فحب الله الله تقي في جربي تيمتن دونيا والشرق تجبتن دونيا لم يفتهها غيره ولي بلي إلي ناخبا ممن جاء بعدهم من التابعين ولا من غيرهم وهو إنجاز وعد الله تعالى هل وجد القولين الله يوم الرصة في قوله وأنتم الأعلون أي الغالبون القاهرون نعم وانا كنا انا هو يذوق على شيء يذوق بداية الآيات في آية يدك يسكن وإن آية وإن آية عاقبة المصددين بدعوة الحق الخسار والوبال أرسم ما سبحية ترنتر ودعك ترى وقع manzanni ne ko bayin Allah kan da da'awa ta gaskiya ne ajiban masu karyata kira na gaskiya wanda gaskiya ake yi alkhasaru sabiyo walwa ba kuma za su shiga bala'i ba sai an je lahira ba ta sun daga duniya sai sun gari domin abdullahi bin ubayy bin sallallahu alaihi wasallam ne ya same shi sai da ta kansa ya zo gaban manzon Allah yana roƙon shi yana roƙon wani abu manzon Allah ce ne ce idan aka kashe za a kashe babana ya cuce ka ya cutar da addinin musulunci idan aka yanke masa hukuncin kisa kar ka kowa kafa ne zan zo maka da kan tabbatar ba wata kafa na tura shi ba ba na fin ne ya bude koyi ba a'a ka tabbatar da shi ne ga kan ka da imani shi kuma ai kaga kasance ya zama ɗan gane zai kashe na biyu shi ayin qur'ani al-huda wal bayan wal mawa'id liman kana min ahli al-imani wa taqwa a cikin ayoyin nan na al-qur'ani malam tabbas akwai shari'a akwai bayani akwai wa'azi liman kana min alil imani ga wanda zai kasance masu imani wa takawa na uku alil imani humul alaun fi dunya wal akhirah na biyar na hudu alhayatu duwalu رايوة تنجي تنجي لي وطاراته يوم انتين لا يبغو بدو يقي فيل فليقابلها المؤمن بالشكر والصبر المؤمن هي كرتيو دبو بي دبو بي اني جنا سرا كما تعطي ده حقولي انت كده سرا بقى na biyar alfitanu tun hisun rijal fitintinu da gingimu suka tsarkake mazaje suna koyar da fasaha har ma kai kuma ma suna cewa mutum kan fa'idan ta hanya a fara da abun da bai fa'idan ta yi shiri ba har aka ce ta shirya abu ka buga ka je kai fashalo a ciki ka samu fa'idodi da ba ka samu su dari ba. ya yi inda duk aka faɗi to kuma za a kalli kaddara a rungumi kaddara a duba yadda aka yi a ga inda asarar ta bullo kala a yankun a koma wa tu'addi bin al ajirina aljazaina kuma ainihin na yadda kake tsarkake bayan Allah to tana halaka hasassu malalata jarabawa na halaka su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 اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقربنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدنا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين